والذين كفروا فتعسا لهم وأضل أعمالهم waɗanda suka kafirce wa Allah da manzansa sun yi asara sun taɓe kuma Allah ya ɓata ladar ayyukansu.